Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu za ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi tasirin gyare-gyare ko sauye-sauye da ake kawa a game da harkokin da eh, suka shahi zancen masu rita a wannan sata ta Nijar da amfanin da waɗannan sauye-sauye da waɗannan gyare-gyare za su kawo ma waɗannan masu ritaya. ku rike cewa dai a wannan kasa tamu ta Nijar asusu mai zaman kansa domin masu ritaya a cikin wasu alƙaluma da ya bayar a wannan shekara ta 2021 takardu 1747 ne wato suka shafi kuɗin masu zuwa ritaya da za a dubawa wanda ya shafi wajen miliyar 1 da miliyan 950 na sefa kuma an duba takardu wajen 158 na wanda ya shafi mutanen da suka rasu wanda kuɗin nasu kuma ya tashi fiye da miliyan 172 da jika 900. A game da waɗannan alƙaluma za mu tattauna kan batutan da suka shafi wannan sauye da gwamnati ta kawo a game da wannan zance domin kulawa da masu rita a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar. A Nijar dai waɗannan hanyoyin da ake bi domin kawo sauye-sauye sannan kuma waɗannan sauye-sauye me za su kawo ga tasirin kula da masu rita a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar ta da wannan asusu da ake kira kareni domin tattauna wannan mahawara ta yau a yau nan ɗaki magana ina tare da malam Ilyasu Zakar Usman na asusun mai zaman kansa domin masu ritace da kareni eh, sannan kuma ina tare da malam Jallo Abdullahi na kungiyar masu ritaya ta ƙasar Nijar sannan kuma ina tare da Mamman Aminu um, matashi wanda ya soma aiki a cikin wannan ƙasa ta Jihar. ni ne naku malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau za mu tattaunawa kan batutuwan da suka shafi soyayyen da aka kawo a game da kula da wannan asusu mai zaman kansa domin masu ritaya a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Barin fara da kai Malam Ilyasu na wannan ma'aikata ko in ce wannan asusu na Karini eh, ya za ku bayyana mun yadda wannan asusu na ku yake aiki. Mun gode kwarai da wannan abun ga invitation da kuka yi muna. Insha la Caisse autonome retrait du niger shine ke kulawa da ritaya da suka ta yi eh, retrait donc kaman eh, eh, mission in namu shine mu sa duk kokarin mu don mu ciyaye wanda za su ta yi ritaya su samu retrait mai kyawu mm. yanzu ita wannan ma'aikata ta ko wannan asusu ya jima da kafuwa ya jima da kafuwa puisque tun 2012 ne yana an sashi kuma ya fara aiki 2014 mm. eto eh, kun gudanar da sauye-sauye waɗanna gyare-gyare ko na abubuwa ne sabbi kuka kawo wajen ta da wannan kesinaku eh, na kareni abubuwa sabuwa da muka kawo wurin kareni shine eh, gestion in an sa moyen da ke mm. sa mu yi maitrize wato kudaden da za a sa da kayayyakin da za a sa domin ku da aikin naku yadda ya kamata haka ne mm. zan sake dawo gari ka malam Ilyasu. Bari je gare ku eh, Malam Jallo Abdullahi kune. ne magatakarda wannan kungiya ta masu ritaya na wannan kasa ta ta Nijar. Eh, shin ya halin masu ritaya yake a wannan kasa yake? To, na gode daidai kuka kire mu nan muka zo mu sassantar da ku haka. Amma da kun ji magana da yaro na nan zamani na haka. Eh. Shi karani 2012 da aka taka shi yanzu shekara goma ne. To wancan na kakashi fari wannan Fond National de Retreat. Mm. Shi yanzu shekara sittin da daya akwai shi. Amma ko yanzu karni wannan wai bisa taimako ne suke aiki. Wa abinda aka ce subvention. Wani a basu kudi ko kama aka ce to diba shekara wani za a baka jika goma mm. wai sai a baka jika biyar mm. saboda Allah malam wannan yana yaka an ka ce case autonom ana ba su kansu eh. to a fidda kudi a ba su mi ya ke jira wai kudi na wani ne na wani ne ko eh, na talakawa ne na kasa ne na kasa duka mana na'am ko eh to abinda nake son gane ita wannan kungiya ku eh, kuna aiki da ita wannan wannan asusu na tare da su wallahi suna kokari suna mm. iyaka kokari amma abin ya yi samuna mun ba mu gane ba don min minister de finance ba su ba su kudin su don ga kes secretary sociale. suna na suna aiki miliyar da miliyar to wannan kes fa na fonctionnaire. don mi aka bar shi haka shi ne problem duka in karani tana da laya mu shi laya longo tunda suna taimaka mu ko ba gaskiya ba in sun samu kansu mu yanzu muna da prison charge likita ko hmm. amma sauran magani magani shi da shara ga su masu wantar da yawa ne cikin talauci da muke Allah da ya san iya yanzu in na tambaye ku eh, masu retire suna kai ana iya samun adadin su ba ba ga shi an ka ce an ka yi da sansu ba hmm. to ina result fa mu ma mu ba tun yanzu yaro ya ce min mun kai yalla dubu talatin ko? dubu talatin kusan dubu talatin na masu eh, ta a cikin wannan kasa eh. ta mutanjar ah. kenan kuna samun kula yadda ya kamata na wannan alhakin naku da ake bada na mm, mm. Eh, zuwar ta an ba mu abinda problem kaji mm. akwai masu samu miliyan guda wata uku kama an akwai masu samu dari takwas dari shida mi akwai da yawa na ce maka ko jika dari da ket saboda Allah wata uku mi zaka da jika dari shi aka ce to a sa cikin bank to a sa cikin bank in kana da jika talatin fami a baka jika goma duk wata wani ba zage ka ba saboda Allah abin ba yi ba mun ce in suna so a sa kowa cikin bank su ba su kara kudi pension a kai ne gafara idan ba zo da haka ne ba zo da dadi ba na yadda da magana ka wai tunda muna da damar mu tattauna kan wannan batu zan zo shan matasa musamman ma malam mamman Aminu kai wato matashi ne kuma eh, sabon ma'aikaci shi ya kake ganin wannan al'amari na wannan aikin wannan asusu da kuma wato yadda ya kamata a kula da masurta a nan gaba to <clears throat> malam ada sai in ce muna godiya na farko da kuka ba mu dama mu zo mu zance bisa kan abin da ya shahi wato 'yan ritaya ko in ce wasu kai ritaya wato mahin nan muke nan abu na farko da zan cewa dai bisa haraka da ake zancen kace asusu mai zaman kanta ni dai a nau fahimta a nau ilimi ba mai zaman kanta bane suna ne kenan ina kira su yi kokari da su kungiyar da su kare na masu aiki ta zama haka da aka ce mata mai zaman kanta fiske an ce mai zaman kanka ai baka cewa kai jiran daga wani wuri a kawo maka sai da kai ka bada in an kawo maka lalle kari ne to ni abin da nake nuni eh, biskan wannan eh, zancen kare ni dole a samu matsala da ita da waɗanda suka ta ritaya saboda ba ta zaman kanta kamar yadda ake nuhi kenan minister da finance wato minista eh, masu kula da kudaden kasa su yi kokari su ba ta incin kanta mm. ta zama da incin kanta lokacin tsohinmu za su zama lahiya za su samu kudinsu lokacin da ya kamata mm. eh, fanni na zancen banki ba sama ko an kawo ga wannan eh, eh, fala zancen banki da aka ce ai banka da zansu kamar da tsoho babu mai gayi ne yau mai daukar jika talatin ga wata uku an ce a kai shi banki kuma duk wata dauki nawa kenan jika goma jika goma ta mishi unhani kenan in ma bankin za a yi su yi categorize wato su kakkasa wanda ke daukan miliyan ɗaya zuwa jika haɗari biyar haɗari hudu ana kai shi banki an mai daukan jika jika talatin jika hamsin ba sai an kai shi banki sai a bar shi bai in kuma gwamnati ya ga akwai hali na a ƙara tunda za a kai su ga wata sai a kara don saboda ka amantawa wa'annan mutane kuke gani ka a ce wai an ci moriyar ganga a yada fata a'a ba dan ba su aiki bane ake ba a kula da su sun haima kasa aiki hmm. ai dan haka ne an ka kawo wannan asusu na kare eh, me da an ka kawa su waɗannan masu malan ada da eh. an ka kawa ta ce hmm. an kai autonom me autonom mai zaman kanta hmm. mai ci da kanta mai gashin kanta shine otonom to ba ta da shi kenan gwamnati shina ya kake cewa ba ta da shi kana da hujojin da suke nuna eh. cutar biyu gare ta hmm. yau masu mata masu wanda suke ba ta yin abu sai ta tabe su hmm. minister biyu ne hmm. finance da function public ka fahimta kudin yo ba ka gani ka suna aiki ne tare a'a ba haka nan bari in baka misali yanzu minister da finance ita ke ba su kuɗi ita ta kai musu kuɗi kuma ai kun ba su aiki su kadai ba ita ma sai mutanen sun ta canta sun yi aiki ka fahimta kamar ba a sake su ba kamar an musu sakin talala ne in kana so mm, wato ba a saka musu mara ba saka musu mara ba kina um, ya kamata in autonom ce gwamnati ka shirin ka gayin shirin ka yin abun da yake gai shi mm. gai abun da yake yi ya yi karyanta lalle mun yadda don a sa ma'ayin nan mu autonom to respecte ce que gwamnati a ji su yi abin da sun ka gai ma'ana su sake ta ga hannun eh, to wannan kuma ina ganin ai sai tare da taimakon ku tunda ku yanzu matasa ne a nan ga nan da shekaru eh, eh, kuma kenan dole wannan harka ta shahi malam ada shi amma da kira ni zo mana mm, na'am shi amma hawarin ni zo dan ina tsammanin za a ji mu mu har kokuwan ne kenan kuma son muke kamun a cikin Allah ya gwada mana mu ta zo ga lokacin mai za a bunya saki mm. ta zama autonom kamar yadda kasa na suna take Na gode, nagode malam Eh, malam Ilyasu eh, shin wannan mm, gyare-gyare ko ko wannan sauye da wannan ma'aikata ta take yi eh, menene manufar waɗannan domin kyautata kulawa da kuke so ku bawa su waɗannan masu ne ko kuma akwai wasu hanyoyin da kuke so na ku gyara aikin naku yadda ya kamata kamar yadda eh, malaman mai hudi da shi wato jalo eh, karini kamar mission da yake da shi mm. shine ya kula da wanda suka ta ritaya dan mm. moyen financier in nasu su sa su ji dadin rayuwa bayan an eh, kare ma kasa bauta eh, mm. kare ma kasa bauta don kare ni yana duk kokarin in nashi don wanga processus ya yi abutuwa mm. kuma automation da suka yi zance processus ne mm. gane ko akwai collaboration mai kyau ta kudda kudda za a yi eh, kamar an tara kare ni da institution de tutelle in nashi ko que ce soit na minister da finance ko na function public mm. ana ga aiki tare da a gani cikin wace hali ne za a sa kowa ya zo daidai dan kun san in ana ana aiki ya kamata a duba da kyau ha mm. ya ne za a yi kan kar ta yi eshuwe. akwai eh, mm. ya lalace eh, eh to kenan yanzu in kuna aiki misali tunda an ce dole aikin ku sai da ma'aikatar kuɗi sannan kuma eh, dole sai da ma'aikatar kwadago mm-hmm. shin aikin ku na yarda da juna ne ku ne kuke zuwa can ko kuma su ne suke zuwa jan naku domin kula da waɗanda za su je ritaya a gaba ko kuma waɗanda suka je ma ritaya. Kamar collaboration ne. Mm. Muna zai wurin su in muna da wasu tambayoyi da muke so mu ko wasu projet da muke so mu yi realize su ma suna zo wurin mu resaman minister na fonction public ya zo wurin mu dan ya gani cikin wani hali ne muke ga aiki wannan ya yi muna common na falsa ya ba ya, ya muku yabo kuma ya muku alƙawara ko eh mm. kuma ta zo ta yi constate que vraiment mutane suna ga aiki ya wannan yi abun ga kuma kaman retraite association nasu su ma suna zo suna muna suna kawo muku shawara eh kuma muna amsa mm. duk abun da ya kamata mu yi dalla dalla muna ganin shi mm. mm. na gode eh, eh, malam eh, jallo akwai abinda za ku kara kan abinda ilyas ya faɗi da shi mamman ɗin saboda wannan kungiya ta ku idan an ka duba kungiya ce da za a cewa ta waɗanda suka yi ma ƙasa bauta tunda an ka ce waɗanda suka yi ma ƙasa bauta wanda suka yi aiki ne har adadin ƙarhin su ya ƙare cikin wani bautawa ga ƙasa saboda akwai mizalin shekarun da ake yin aiki na ƙasa daga baya ne za a jirta shin da kuka yi ma kasa aiki kasa ta biya kuku da kuka jerta. Tufari, ka ji magana shi, iya ce wai processus ne, hmm. ba sa abin ka ce processus. Kamar eh, tsari ne a bi na sai an bi eh, eh, oh. ana sara ana duban bakin gatari. To abin na, hmm. ni ce maka luwa ne. Hmm. a turanci luwa ne doka ke ba decree ba decision ba arrêté ba doka ce luwa mi ya kamata in an doki luwa la Déjà an Syrie. Bah, tu ce été gâché, gashi ga karin aka saka shi 2012. na. Saboda la wannan hanya ba ta yi ba. Ka ga musu To ku yaya ne kuke so abin ya zo ya kuke so aikin ya na wannan ma'aikata ta. menene? kaji daya ba kamata ba su yaki da subvention mm. ina aka kisa kai su subvention mm. ni ne subvention a ba su kudi su c'est tadi dire kurization la daya a ba su mm. ban kare ba fa wannan kudi sama aka jira ya kamata iko eta niger so hidda kudi dala dala dala dala dala kaji ya wuce miliyar hamsin tare eh. miliyar hamsin miliyar saba'in miliyar dari ba komi ba eh, a zuba musu wani kaso na kuɗi su yi aikin eh. ba su jiran wata ma'aikatar kuɗi ko kuma ma'aikatar kwadago haka eh to ai kuma ya kamata kenan ku riƙa ba da shawara ga ita wannan karini ni ko na gaya hmm. mu yanzu gaskiya bamu da karfi hmm. tunda masu antare ko ka kire su ba su zuwa hmm. da yawa suna gidansu shuru shuru haka ne ta aiko shuru shuru baya yi wallahi babu abin da ba mu ba mun ka ce ko sohi ka tafi france ko can antre daɗi suka ji masu antre france lahiya lo amma suna greve Mm. suna manifeste suna tayya to mufa e eh, to ba ku ganin irin ita wannan kungiya ku da kuma ita wannan hukuma an ka kutanta da ka wasu kasashe eh, watakila ko kun yi su jin daɗi wa su france a kamar nan ne ko mali ko benin haka ko ko ko nigeria ka ayyana ta su da ku nan ne ne labari propaganda wannan bai yanzu na ce da turanci shi benin an ka ba su 100% augmentation ba kawai an kara musu 100% eh, lobe an ka ba su siege su duka mm. ko ina ana kula da su amma nan lahiya lotun na suna biya mm. gaskiya in muna zuwa muna samu kudi mun babu gardama mm. amma ni hana zuwa ni da dama mm. a ɗan da dama amma a ko da yawa wallahi ba su da komi a shi tausai su mana suna cikin talauci wallahi ba ba kadan ba balai mutum da ya aiki saboda kasa mu abinda muke son kaji a ba su inci na su aiki su taimaka mu aussi mu taimaka mutane namu don mutane namu ko kana antre antre ba ce ka ta yi ka kwanta ba ko ko antre kana aiki ko ko sana ko taximan ko akwai taximan da yawa duka masu antre ne fa ni yanzu ina makaranta puta na antre shekara takwas yanzu amma ina makaranta tena kun gani antre bace mutum shi zamna kana yake aiki amma abin da muke so mu ɗan mu samu karfi mu samu karmu mu za mu biya mu za mu biya masu antre da za su ba su competence waɗannan sau sauye da ake yi wanda gwamnati take yi ai domin ƙara kyautata rayuwar ku ce ta ku na masu ritaya ko gane ka ba kamar wannan na ce maka 2012 <laughs> eh. in ba ba su kansu ba akwai problem eh. akwai magana mana wai kudi wannan a ba su mai domi ne ne domi za a saya can trezor domi hmm. a bude musu kont a zub da kudi su su aiki. E epi kudu wannan ba isa cotisation la ba shi guda ba fa a ba su kudi a sa gashi yanzu ga siège kareni ba haya ba ina gode zan sake dawa gare ko malam Jalo malam uh, uh, mamman uh, umaru eh, matashi ne ko kun fara aiki na gwamnati shin ya kuke ganin waɗannan sausayi da ake yi na kareni domin kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. sauye-sauyen kamar eh, iri-iri ne kuma ka ni akwai sauye-sauyen da musamman ni zo akan su a nan. wanda dai ka zo a shi na zancen eh, ƙara shekaru zuwa da taya. da kuma yadda za a ƙara kyautata makomar su waɗannan masu rata. mala ada wannan ba mu yarda ba ɗari bisa ɗari ba mu yarda ba. Eh, to ana iya cewa ba a yarda ɗari bisa ɗari ba wacce hujja gare ka. yawwa ah. saboda dalili na farko da duk in yau duk tsoho da ka ta wurin shi ko kuma wasu ma'aikata ka ce musu dattija nan ka ce musu zancen ƙara tarata me yasa abu na farko za su gaya maka ce maka suke yi saboda za a vidan administration wato ma'aikata za a rasa masu kwararri a cikin ma'aikatan ne saboda mu yara ba mu zan ba kwararri gina haka za su gaya maka to kuma ni a namu gani ba haka bane ba akwai matsala guda in kan ci haka gwamnati ke ci haka ko ko gwamnatin ma har gwamnatin kanshi har gwamnati da kanshi ah. shi gani yake yi in ba ƙara ba gani yake ma'aikatan ne za a rasa kwararri a cikin ƙasa to ba shi bane solution ba ka san me matsalar yau mu da dattijawa ubanan namu cikin ma'aikacin ne babu cuɗaya babu yarda da juna sai muka san kamar kishiyoyin juna to nan ba ba ganin akwai lahin ku matasa akwai lahin mu ah. akwai nasu ah. mu diya ne gare su yau ina tare da kai kana matsayin ubana a ina kuskuren ni kai wane mm. aiki ke so ka iya karkar da kan kasa mhm. lalle matasa muna da lahi mu shine in ka zo kana da master degree kai kana da ilimi tsoho bai ba haka bane ba mm. to duka wannan matsalolin shine kenan yanzu ni a na. Mm. da a ce a ƙara shekaru na ritaya a'a a ba mu eh, forma horo kun fahimta mm. kamar a cikin aiki dattija su yadda su yi aiki da matasa matasa su yi aiki da dattijawa tunda ko shekara ɗari aka ba su ƙariya za su yi ko mutuwa za su yi mm. in ba mu zama ƙwararren ba wa zai ƙasa na farko kenan na biyu shekara sun ce in ba Nijar ba duk ƙasashe wanga namu na iyaka gare mu ba mai zuwa da ta shekara 60 ba ɗaya ba ne ba yau in ka ɗauki misali bisa harkar tsaro harkar security ka 40 eh, bisa masu tahiya cikin rebellion da cikin terrorism matasa ne saboda rashin aiki mm. ba ku dubin da rashin aikin nan kamar babban matsala ce mm. wato bomb ne da zai iya tashi ko lokaci mm. kenan in an ka ce a ƙara shekaru na ritaya wato za a riƙe mu in an ka uban ubannanmu kenan babu wurin shiga kenan hallau ka duba ga duk shekara wajen dubu ɗari biyar ake sa na matasa masu zakkuwa cikin kasuwa masu neman aiki dubu ɗari biyar duk shekara suke ta zakkuwa suke ta zakkuwa kun ba nan ga ɗauka to shin kuma ku ce a zamna lahiya idan ba zancen ƙari ba ne ba zancen a yarda da juna ne a cuɗaya a aiki cikin juna mm. ka fahimta ko ya a ce zancen ƙari na taya. Mm. bayan shi kuma gwamnati ya nema matasa aiki ba dole sai function public ba akwai formation da ma formation professional eh. in an ka sa a kasan bisa formation professional sai a sai na fil auto emploi mm. mu matasa mu yi aiki dan kanmu matasa kowa ya samu aikin kansa da kansa ni na yarda ina cikin wa'anda ke cewa gwamnati bai ɗaukan kowa aiki ba ya yiwuwa gwamnati ɗauki kowa aiki kenan gwamnati shi ma in ya saba ya ɗauki kowa aiki ya yi karyan condition wato ya samar da yanayi mai kyau na samun wasu aika ba wai na aikin gwamnati ba. Imana eh mm. kai an kai formen matasa bisikan harka noma harka me ake cewa entrepreneuria mm, ka fahimta masana'antu masana'antu sai gaga mm. matashi ya dauki mutum nawa tsakanin da shi tun daga wata bai daukan kowa mm. kenan wanga shine solution ba dubin yawan kuɗin masu tahiya da taya ba a ce ba su tahiya a bar su ta aiki kamar wanda aka ce ma turanci sai reporter un problème le boulon on le le on le ah, reporte ah, pas ba a gusa ba a gyara eh ka gyara ta ah. tun kuwa gusa tana kai gare ta na'am to shine kenan ga biskan wannan harka kari da ake nema a ce na da taya mu ba wai in ka duba su ce wai kasashen waje kasashe makwabta mai ba su da masu chômage masu zaman banza kamar irin mu mm. kenan kuma reality ba ɗaya bane ba ba ta yiwa ka ɗauko abun faransa ko ka ɗauko abun benin ko ka ɗauko abun ga ka ce ba ɗaya bane ba kowa shi aiki da abun da ke tare da shi mm. ka fahimta kuma al'ada kenan abun da ne nake so ma'aikanta ko masu eh, masu pouvoir masu iko mm-hmm. su fahimta su nema matasa aiki bayan wannan a ja hankalin ubannan mu su su gane ya kamata mu muna bukatan su su suna bukatan mu mu aiki hannu cikin hannu dan saboda su koya mana aiki kamun su eh, Mala mama akwai tambaya da zanima amma mm. bari in zan sake dawa. Mala Ilyasu eh, wannan sauye da aka fara tun a shekara ta 2021 a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar bisa wa kular gwamnatin wannan kasa ta mu domin duba halin masu ritaya kuma ya daga cikin sauye wannan batu na biyan eh, masu ritaya ya kake ganin wannan tsari yana da kyau. Reform da ake shine ke da kyau. Mm. ya dade da ake biya ga hannu da hannu hannu da hannu a mm. lokacin moyen technologique suka zo zamani ya zo eh, eh. kuma akwai bank ha? Mm. in kana bank kana taya a baka kudinka lahiya kunce wani lokaci kahin su samu eh, sai da an ka tilasta ma wasu su je banki su buɗe akanta ɗin su ba gani wannan ka wani matsin lamba ne ko na fonctionnaire da eh. aka yin shi mm. yanzu ya zo da abun ga na fonctionnaire da aka yin shi bankarization din mm-hmm. su au début akwai resistance mai yanzu kowa ya saba kuma suna samu biyan su normal a lokaci eh kuma administration shi ma yana maîtriser eh, effective nashi na adadin ma'aikatan da yake eh, biya da kudin da eh za a hidda haka eh, duka don mm. saboda wanga ne ya kamata a san wane ake biya kuma su nawa ne in betage ne a ba a iya gani rapidement puisque c'est manuel amma in ana ana sa reform mm. ana application shi yana sa mutum su samu resulta na kwarai mm. kamar valor ajoute ne kun gane ko mm. ba a iya ta yi kullum eh, a ta yi cikin alkibla guda ko eh, a alƙibla guda eh, kullum a yi disayi a yi disayi ya ne za a yi a ci gaba to yanzu ku wannan anan kare karini an sanda kamar yadda malam mamma ya ce mhm. ya kamata da shi jallo ya ce ya kamata a ce akwai kuɗinku na musamman da ake hidda muku wanda za ku rika da aikin ku ba sai kun yi dogaro da wani ba shin kana ganin ba hanya ba ce mafita gare ku ku wannan asusu naku da kuma su masu ritaya a karshe authorization ne zai zai zo zai zo mm. kun gane zai mm. tabbata mm. kuma kamar muna ga tayyana ne hannu cikin hannu da tutel in namu kowa yana gani ya ne za a yi a sa wannan authorization amma lokaci ne bai bai zo ba kusa mm-hmm. amma processus yana nan analyse da ake yana nan kuma muna collaborate kama ga mu mu uku muna ga exchange ko mm -hmm. tattauna za ta eh. sa a samar da hanyoyi mafita tattauna ne za a a samu kuma hanyu mm-hmm. mai fita eh to wannan kareni tana a nan birni mai shin ya ne kuma kuke tadda waɗanda suke can eh, cikin yankunan ƙasa mm, su wanda suke ritaya ya ne aikin nasu kula da tasu wanda ke cikin yankunan ƙasa akwai maradi muna da antenna regional kuma akwai tawo muna da antenna regional muka mm. sa su ne don eh, ritaya namu su rinka zuwa can don su samu prestation da muke mm. duk abun da muke musu kamar prison charge in kamar constitution na dossier in su da mm. takardu su su samu su zo kuma mu ne ke kula da su in suna da wasu, bukata ga zuwa retreat in retire suna zo wurin mu kuma muna ba su amsa uh, eh, malai ilyaso kenan idan na je ni na retire mhm. eh, kafa eh, shirya takarduna yana ɗaukar lokaci kuma eh, babu eh, matsala kai tsaye ne za a je a kai tsaye ne a nan ga a kai tsaye ne a in kun zo wurin shez in namu da ke rive droit in kun zo ana ba ku wani takarda a ce ga pièce da za ku yi constitute hmm. kuma wurin mu ne ba ɗaukar lokaci kamar duka takardun idan ka hada su babu ɗaukar lokaci lokaci ne an hada takardu hmm. complete cikakka hmm. cikin sati biyu mun kare komi da komi sai ka fara ɗaukar kuɗinka kudin su wurin payement fiske kareni in yanzu yana kula da saman ne kuma in ya aika bayyama in relève trésor ne ke dauka eh, shi eh, kuma cikin collaboration ne muke yinsu mm. kuma tonton ya gayi ke wurin biya babu wata matsala gane ko kenan na fahimce ku eh, wannan ma'aikata ta ku ba ku da matsala ta tare da ku da masu ritaya a ah, su ba ana samun matsala don in mutum bai san ba eh, hanyar da zai bi koko hanyar da zai bi ko kuma kudin shi sun mankale <laughs> saboda wani bi sai a ce kudi sun laƙe wani wuri duk ana ai samu wannan ba su masu ta ba su kawo wannan matsala ba a'a ba su taba kamu na wannan matsala ba ah. paske in an yi likidation komi da komi daidai ne zai zo in gane ko hmm. kare ni yana ga ta iya kokarin shi dan hmm. dai in Eh, mai riyata ya za zo wurin su ha ya mm. samu eh, satisfaction rabo ko na cike bi mm, rabon shi eh rabon shi kun gane ko na gane na ana yi kokari dai a kula da yanzu idan na fahimce ka ita karini an yi ta bisa gurin ta kula da masu rita da ɗauka waɗannan kuɗaɗe nasu ba ta da wani aiki da take yi wanda eh, zai kawo mata eh, wasu kuɗaɗen da za ta kula da waɗannan eh, masu progressivement in an je gaba tare ni yana da proje masu yawa kamar mm. yana yi plasma yana yi da mm. prestation mm. da za su kawo mishi kudi kuma wannan kudi in sun kawo eh, benefits da a kula kuma sosai da rayuwar eh. ina ganin malam jallo idan na fahimci malam ilasu wato lalle suna nan domin ku amma har yanzu ku kuna ganin kawai ba ku gani a ƙasa ne kuku. To, saboda Allah. Mm. Muna nan cikin ƙasa wani lokaci da hanka ce shekara hamsin da biyar a kara shekara sittin ko. Mm. Ina ciki. Wallahi na yi biyar la ban samu komi ba. Aiki banza ne. Ko yanzu na kai shekara saba'in kaji. Eh. Amma ina gudu ina da dala don in ba abinci da gida. Uh, uh, saya da ina zuwa. Kenan eh. a kara ba kara ba. Mm. Abin nan banza ne. Tun da eh an yi sittin da biyar gobe za su ta shekara saba'in. Après saba'in da biyar. Wai babu mutuwa ko mine ne. Wata kira na mutuwa. akwai mutuwa a saya da wannan kasa na mu <laughs> eh. muka ce bara wannan ba kamata prime minister muke ga mishi sai tinda betla ba mu yarda ba kana ji ko tunda akwai matasa ga takardu ga komi suna cikin gidaje yaro shekara 30 40 shi na gidan uban shi a kenan na fice ko ba ku goyen bayan wannan shekara 65 mm. subhanallah mm. saboda mu men ba bari ba mm. amma masu kolokolo la masu wato yan siyasa kana eh, ah. su su nasara don a kara musu su ba wani abu ba don aiki ba aiki mai suka cikin biro karola suna aiki balek ba su aiki abin da suke yi a ba su kudi a wata ya zama konsaye wani wuri ya zama fesiya kai mutu guda salar huru in ba Nijar ba ina ka gani wani gaskiya akwai matsala muke ce wannan ba mu yarda mm. ba amma matasa wannan wallahi ku yankari ka gane ka bari yara a gida wai babu aiki iko ya kamar yayi aiki da yawa ka ji ko mm. in aiki da yawa wannan salaire in an ba da kyau aska kudi da yawa ne wannan deba daban ya kamata mm. ku kira ayi deba wannan wai salaire wannan aska daidai ne da kudi da aka za mu duba wannan aka yi gidaje aka sayi mota aka sayi mota yalla in ai aiki da gaskiya ana ya kara kudi salaire ko to in an kara kudi salaire ka gane magana na bai a bari yara haka shekara 40 kana gida ubanka ka ci gidan ubanka wai baki gijije a farka sha kwaya yo in kai ne wannan duka ba rikici ba eh. ya kamata iko dole su yi aiki su sa amfula da yawa wannan suna da hanyar wannan mai hanya da yawa salar la tule salari la kaji kudi haka ne kamar electricity ne mm. sai circuit monétaire l'argent la ya kamata ya circuit. k'o ya samu ya ba cotisation a ba masu entrée amma in wasu su su rike kudi duka kasa su su su eh sata de su kudi na kudi da kudi jan mu wai sai kallo wai mu kallo su abinda ya ishe mu fa eh, monsieur le SG su yanka yanzu monsieur le SG abinda nake so in gane kuma in fahimce ka ita wannan matsala ta masu ritaya tunda su ma an ka duba eh, lokacin da suke aiki su ma sun samu eh, eh, albashi sun yi samun albashin yadda ya kamata su ta da rayuwarsu da kyawu amma ba su kula da wannan lokacin da suke aiki ba sai daga baya da suka yi ritaya suke neman su samu dukiya shin wannan ba gani su ma ma'aikatan su ma suna da nasu layi ba wannan ba hmm. mu tun lokaci muna aiki y'a eh, yasa mun ta yi conference national muka ce kudi da bai ba na cuta mutane mm. salar da ban ban banza ne eh. da haka ne muka yaki shekara 30 shekara 40 mm. mun muka yaje ita dole ba sai mu bi da ba bare wannan kasa africa ciki kasa muke ko kai mata bui uku diyan 20 diyan 30 <laughs> da dianka da famila ka duka Okay. kana da wani abu dole kudi ba isa ko uh, tun da fari mu kuka mun ce dole sai da salaire uh, aka bari da ba haka gashi yanzu ko yanzu muna nan ana gidan jiya noman goji ke amma wasu suna da gida 40 mutum mai mm. mota 30 saboda Allah zan sake dawa gari ka eh, malam Jallo bari in koma wajen matasan da abin ya fi shaho su kenan yanzu kai malam eh, Mamman eh, Aminu ya kake ganin yadda su waɗanda ya kamata su tayar ta din bustai ba kuma suna nan suna rike da makamai kana ganin ka kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kau idan an ka ci gaba da haka ku matasa kamar yadda Jallo babu aikin yi kuma ga kuna da yawa a kowace shekara kuma ana ta suna ƙari karatu ya kake ganin wannan matsala za a yi ta eh ada hmm. na gaya maka kuma zai jaddada maka na farko dai su tambayar da kai biskan wa'anga da ke neman su kara ai kuka bai hana mutuwa wannan gaskiya kuka bai hana mutuwa kai shekara talatin yau su kasan da ba mu samu sa'ad suka samu hmm. sa'ad suka samu nan ta cikin su babu wanda ya aiki kasa ga shekara talatin amma mu yau tam generation za a samu inda aka rike su son shekara sikin nan hmm. ana samu da cikin wasu aiki kasa ga shekara talatin su ta ritaya misa ni ce haka saboda su sun sauran samun aiki nan hmm. sun sauran samun aiki ba kaman ba hmm. yau kamar yadda babu ya gai sai ka iske yau jeune matashi shekara arba'in talatin da biyar babu aiki kana gida sai an ba kuɗin kari ba ka da komi <laughs> mai tsohin mu babu wanda zai shekara arba'in lokacin su bai aiki mm. babu shi mm. cikin ku lokacin akwai shi babu ishirin ishirin da sun samu aiki to ka shekara talatin da biyar kana aiki baka aje komi ba misali eh. malam ada dan kara maka biyar zaka aje wani abu a akwai waya to kenan abin da su gane mm. in dai ba in dai gurin kasa ne suke su ma aiki saboda zancen wai eh, su bar competence in in dai saboda shine shine hujjar su ita kadai ce mun yahe musu abin da muke roƙon su su koya muna aiki mu matasa muke tare da su kuma wa'annan masu aikin kwadago wanda ake masu civicar la da ake ta ta gida su huta in ana son su ana kiran su su bari su yi aiki da su matasa ne shekara biyu kana service civic baka aikin komi kuma su ce wai babu competence to ba koya mana competence in kenan su tabbata da ko mun bari an kara mu shekara biyar in suna wata yare taya kenan abin da muke so su duba baya kai tsoho ka zo ran aiki ka bar yaro ɗaya biyu uku mai shekara biyar talatin bai da aiki kuma kai ka ce wa kara maka baka kishin ka ce wai ɗanka na baya samu aiki mm, to kana ganin wannan abu ba don harkar siyasa ba ce da ba siyasa kaɗai ba ne son rai ne ah. son rai ne da eh, excuse mu da na nake magana mai da rashin kishin kasa. da kishin rashin kishin a sa matasa aiki yau Niger eh, na so in samu number na ban samu shi ba exa alƙaluma dai waɗanda dai waɗanda nan zubde ba su komi a cikin kasar Nijar ba su da adadi kuma gwamnati bai iya consumers kuma ku ce wai ku ba ku dubin wannan abu cewa ya kara muku shekara biyar shekara biyu ku ci gaba da aiki Eh, to ina ganin eh, eh, zan sake dawa gare ka mm. malam iliyasu ina ganin idan an kabe ta malam aminu ina ganin kamar in aka ci gaba da rike waɗannan tsofaffi cikin aikin gwamnati kenan dole dai sai kun nemi musu hakkin dole sai kun nemi musu kuɗin na ritaya yau baka ganin kuma zuba kuɗin ne za a yi ba inda ya kamata ba ga alhali ga matasa sabbi wanda za su ritaya kamar abun da ni zan iya hadi bisa kan wannan akara shekara akwai wani hypothèse kuma da ake iya duba mm. yanzu akwai wanda suka shiga cikin aiki kamar in an diba ba su kai eh, pension ko na kenzan ba mm. kamar les contractuels da aka yi krite eh. ya dai can hmm. da suka da suka sa shekara arba'in da biyar hmm. haka ne suka shiga cikin eh. function public hmm. in ana diba abun ga regal in mutum bai ma kai kenzan da service a na ina fahimce ka to kawai shekara nawa ake so ka samu na aikin gwamnati kayan ka samu shi wannan eh, kudin ritaya shekarin goma sha biyar goma sha biyar shi ne ke baka jouissance na pension na pension wannan mm. kuɗaɗe na ta in baka samu ba shekara mm. in nan goma sha biyar in nan ha rambursaman ne ake maka oh. kun gane ko don ka samu pension mm. ya kamata akwai ya dai ka kamar le cas general ana iya dir competence in amma akwai yanzu mutane ba su zayin shiga cikin eh, function in kama <laughs> su eh. su papi in namu ha eh. su su tuna da shekara goma sha 18 ne aka mm, yi don mm. goma sha takwas ne mm. aka yi recruiter nasu me yanzu kuna iya gani wanda ana makara kara number da ne na service civic nasu don a yi rekrutan su mm. in ana yi kun. Yau nan kaga eh, inda matsala take yanzu kaga shugaban eh, eh, sakatare ɗin wato kungiyar masu ritaya ta kasa mm. su a dunkula ba sa goyon ba a ƙara waɗannan shekaru saboda matasa ga sunan Brigitte ba su da aikin yi. Kamar reform in ne ana mm. iya duba akwai wasu wasu da aka diba aka yi rowo sai aji na retreat aka kai shi hal sosan sankan suka ce ba su yi rarraba aka ce a yi raminin sankan sektan abin da ke yi. akwai kuma kamar abu ne lissayi ne za a eh. a gani eske da ya daidaita a yi wanga mm. a wannan lokaci ko ka a yi shi. Mm. Yanzu waɗannan abubuwan suna gyara ma'aikatar ku koko yaya ne kake ganin wani aiki ne ake baku koko yaya eh, eh, ne? A aikin namu ne. Mm. Kamar mu yi tunani mu gani wace hanya ne ya daidaita don kes in ya zama a kanta kuma mm-hmm. ya kula da wanda suke cikin rusar inashi wanda ya mm-hmm. kamata ya kula da su mm-hmm. sai dai question kamar ba a iya taranshi a ci eh. bai yi ba daidai ah. akwai wasu bangare da ya yi akwai wasu bangare kuma da bai ta yi ba Nagode ah. nagode malam ya so eh, malam jalo abdullahi zan dawo gari ka saboda mun zo ma karshen wannan mahara tamu eh, ya kuke ganin Eh, ku za a kula da ku ya kuke ganin ku wannan harka ta karini za ta taimakawa makomar su masu ritaya a cikin wannan ƙasa tamu. Aske kaji bisa kudi wannan mm. eh, kara shekaru la. Mm. Suka ce we in ba saya ba in ba kara ba wai ba su samu kudi wai su biya antare mu muna son wani finansi ya zo ya yi mu demontre wannan wannan wannan maudu'i ne can da ban eh, zamu wannan magana mm. banza ne mm. soro suke ba mutane mm. tun da ba kudi da yawa ba eh aka ce aka biya 20 miliyar da salari kamar miliyar 20 mai 20 na kudi la saboda Allah kai kana nan kana kallo da eske maikata wai muna aje kudi cikin aljihu ko muna turbu dai mu sa kudi cikin kasa duk kashiya muke ko bai sai sa l'économie du pays kana komi kudi salaire yana tahiya chez le commerçant mm. haka ne su yi import export su kawo kana ya kamata nan a samu emploi da yawa aji dadi cikin kasa ça c'est normal mm. mais on peut pas continuer comme ça wato ko masu ko mutane da sun yi ta a samu musu wasu ayyukan da za su wanda za su tayar da rayu ba sai sun yi dogaro ba da waɗannan 'yan kuɗaɗe da ake basu na ritaya in na fahimce ku. No non ce n'est pas normal in kaman kasa daidaina ce a quoi kudi kudi la kasa ya ici? mu kenan in e an kara musu salari in e an kara cotisation ko sai a kara mu pension a zaman lahiya a jidadi. dadi mm. kowa e jidadi? dadi ba mutu goma su jidadi. dadi et puis sauran muna nan ah, al'umma ba sai ji kamata ba wallahi wana ba mm. kamata ba mm. su di ba fa su su yi karatu sun san komi da komi su su yi karatu economy sun sani yana so a jara kasa wala ana gyara kasa amma yana sa kode. y'a arena mutane to za a zamna haka Mm. amma wallahi su yi hankali eh to su yi hankali eh, ba eh, akwai shawara ko eh? ai akwai shawara da za ku iya bada ku a matsayin ku na sakataren wannan kungiya ta masu ruwa su wani ne bai ba su shawara ba ba a saurari ruwa su ba abu abin da ba su sani ba mm. an gaya musu an yi konfiran an gaya musu mu muka yi ko shekara goma ko ina ciki to ina ina muka ta yi kullu guda ne ana gidan jiya noman goje kenan subhanallah jiya mai da dama <laughs> parce que jiya da da nigerian ba su da kwale da ya kana cikin gidan laka ka ci kurba kurba ka sha hura alhamdulillah amma yanzu ha da publicity da kwade wannan duk abin dadi mota dadi pc gida climatize kai dadi ya kashe mutane duk amma su suna amma ku masu ritaya ku kuna nan kuna ina da sale nan ba mu tai ko ina na ce maka eh fi pension wannan la wallahi kai mi gawara iya yi kada mana pension iyaye kada wata uku subhanallah ga yali kana da yara ekal premier kana su ce wai mu bari yawa me musulmi ba su ce mu bari yawa ba ko mm. muna nan muna yi he a jara economy du pays la les ressources a yi partager daidai équitablement c'est comme ça Comment est-ce que kowa ya ji daɗi kowa ya ji daɗi na gode jallo abdullahi allah ya Jello da Allah ina ganin malam eh, eh, eh, mamman ina so in tambaye ka wani fata gare ka wani kira gare ka musamman ma ga wannan makoma ta masu ritaya da kuma waɗanda ake tsammani a nan gaba za su shiga kuma wannan rukuni na masu ritaya a cikin wannan ƙasa tamu. Tuni muhimmiyar kira da nake da zuwa ga gwamnati shine vraiment a sa matasa aiki matasa a sa musu aiki saboda dalili guda ma saboda kwanciyar hankali yau matashi mun yi 60% 60 bis 100 na 'yan ƙasa na Nijar matasa ne in ba a kula da su ba an ka sa musu occupation abun yi ba ba fata ba ce nake ba akwai matsala kenan gwamnati ya tuna ya yi lisafi bisa kan wannan fannin kuma in ni ce gwamnati ne ba matasa aiki ban ce gwamnati ya ɗauki duka matasa cikin function public ba a'a ba ya yiwuwa duka wanda ke iya shiga cikin function public a sa a nemi kuma wasu ayyuka da za a buɗe hanya matasa su samu na ɗaya kenan kiran da nake na biyu zuwa ga ubannanmu masu aiki da matasa yan uwana na farko ina son su matasa yan uwana da ke aiki da deja sun samu sa'a suna aiki dan Allah dan annabi su bar girman kai shi mai son girma mai son ya girma sai ya koyi zama karami duka ma wada an kace bai hana tashi da girma su kuma ubannanmu da muke aiki tare da su masu experience su yi hakuri da mu da dai da ne ko bai zama dan kirki ba dan kana in muka kuskure su jayo mu su mai mu ga hanya malam ada kuma su yi hakuri su koya mana aiki ba dan ma su ba dan a dalili guda saboda kasa su eh. tabbata da mutuwa za su kuma su ta ba to su ce yau in muka ta yau in mutu muka mutu yau ko muka ta ritaya muna da wanda za su aiki dan kasa mu kenan kenan wannan matsalolin da ake samu a cikin ma'aikacin ne matasan dattijawa ina kira dan Allah ga matasan da dattijawan a bar shi dan saboda kasa kawai ba dan komai ba ai aiki tare na, na uku eh. shine na karshe kuma su yi hakuri in lokacin ritaya yayi abinda baka tara malam ada shekara 30 shekara 35 shekara 25 baka tara shekara biyu shekara biyar dan Allah dan annabi su yi hakuri in lokaci yayi su hada kayan su su tai su bar mana wuri tunda sun isu sun so wurin wata ya za ka yi hmm. da in babu ritaya akwai mutuwa ya kake ganin kuma kumar ku ta masu ritaya a nan gaba idan komi eh? a mu ta makoma muna fatan za ta yi kyau dan saboda in ka ga abu ci gaba ne kenan gayi garan firki na ya yace process ne wato hanya ce da aka dauko hmm. na yarda da shi kuma haka ne kamar ita kokowa ka gane mi ka gani kokowa ce lutsi na tabbata suna nan gayi kuma sun kai gare shi menene dadin zamuji a ƙarshe ita wannan karne mu kamin mu zo insha Allah za ta zama autonom wannan na gaishe gaban Iliya Devon duyo Devon <laughs> insha Allah ta zama autonom nagode Iliya su a ƙarshe ku mi za ku ci saboda ina so in ba Iliya ya kammala mi za ku ƙara eh, mallam Jallo akwai wani abu da za ku ƙara to ƙarshe kamar ka san kungiya wannan masu antre mm. akwai da yawa mm, a gurgushe suna aiki firma amma abin da nake so in ce musu mu yi kai guda wai antre wannan ba mutuwa ba aiki namu ba ta kare ba in ka mutu an ka kai mor wai ka mutu amma tun baka mutu ba ko bisa gado baka da laya kana ka kawo gudunmu di ba yanzu kasawa. masu siyasa ba su yi ba sendika ba su yi ba association ba su yi ba eh, wannan société civile ba su yi ba to menene saura saura lotiza puisque kasa afrique ana respecté encore sofi ba mu kai can ba wuri da ba respecté kenan sofa wannan mu ne muke da karfi ya kamata mu ba su magana tun ba mu mutu ba mu tashi sai yanzu akwai lokacin muna son da sécurité sociale le privé la da su da mu a yi central guda ko association des gendarmes ko kai mu duka mu yi central guda mu tashi aiki nagode nagode malam abdullahi jallo eh, malam ilyasu eh, wani kira gare ka kuma wani sako gare ka zuwa ga masu ritaya kan wannan aiki na ko na kare ni to abun ga kiran da zan yi ma masu ritaya muna ce musu kare ni na nan a zaman su suna iya su zo don su samu eh, cikakken labari da kifse so don su yi su ta yi abun ga eh, cikin kwanciyar hankali kuma fonctionnaire ma mm. da ba su kai ba wurin da za su zo retire kamar eh, ana ce suna da shekara eh, shekara ashirin da ya saura su ma su rinka zuwa suna abunga suna samun labari don su kare kuma su yi su tsaye Mm. don kan retret ya zo kuma ba su a shirya ka a je retret eh a shirya kayan a je retret don karini yana nan vraiment pour uh, satisfaire mm. sai domin biyan bukatun masu ritaya exactement nagode nagode ina gani duka duka da haka mun ka zo karshen eh, wannan muhawara ta mu ta yau abinda duka dai zamu rikiya eh, shine ita dai wannan asusu eh, na mai zaman kansa domin masu ritaya burin shi shine na kula da masu ritaya dukkan hadin kasar tanjir domin kyautata musu wannan eh, sabuwar rayuwa ta su ta masu ritaya domin ita eh, domin su an kai wannan hukuma ta karini kuma ina fatan eh, kowa zai kula da wannan hanya domin ya gyara ritaya ta shi kuma ina fata su kuma masu ritaya su kasance masu kasancewa tsintsiya maɗaurin guda domin kare makomar tasu ta masu ritaya da kuma kasu tsaya wuri guda kuma suna iya su ci gaba da aiki ko da ba na aikin gwamnati ba matasa su ma ina fata za su ci gaba da mai da hankali wajen shirya wannan nauyi da ya rata gare su na kasancewa yara mayan gobe domin ci gaban wannan kasa ta ta Nijar. Ina ganin malaman da suka tani wannan mahara ta yau na samu eh, malam iliyasu Ibrahim Usman na Kareni eh, wanda ya zo domin ya bayyana abubuwan da wannan mike ta tasu take yi mun gode malam Ilyasu Ibrahim Usman eh, sannan na samu malam Jalo Abdullahi Sakatare janar na kungiyar mutane ainihin da suka yi rita a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar eh, sannan kuma eh, na samu um, mamman Aminu matashi eh, a cikin wannan ƙasa ta mu wanda ya fara aikin gwamnati mun gode Allah ya saka da alheri a ka injin na samu taimakon Almustafa a bisa can video na samu Isa Loli ni malama ma'ada nake ce da ku a huta lafiya.